bayan cikan makonni biyar cud da sace 'yan matan nan 'yan makaranta na garin ciba kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa karkashin jagorancin brigadier general ibrahim sabo mai ritaya sun ziyarci jihar borno inda suka gana da dukkanin shugabannin jami'an tsaro a gidan gwamnatin jihar shugaban kwamitin brigadier general sabo mai ritaya ya ce sun zo jihar borno ne don binciken yadda aka bar wannan makaranta a buɗe har aka sace waɗannan ɗalibai yayin da sauran makarantar suka kasance rufe ya ce za mu kuma nemi sanin ainihin ƙididdigan yawan ɗaliban da aka sace a wannan makaranta za mu kuma yi wannan aikin ne tare da jami'an tsaro hada da gwamnatin jihar da kuma gano yawan ɗaliban da suka samu kubuta a halin yanzu ya ce kuma faɗakar da mutanen da suke wannan yankin da jama'a da kuma neman goyon bayan al'umma don samun nasarar yadda za mu kubutar da waɗannan 'yan mata. You have to interact with the people on the ground, those people who saw it all, so they will give you some kind of uh, eyewitness uh, account of what happened. Brigadier General Sabu mai ritaya ya ce, ya kamata mu yi magana da mutanen da suke ƙasa, wanda suka wa idanunsu abin da ya faru gaba ɗaya. baya mutanen da suka ga komai da komai dan su za su ba mu shirin abin da suka gani na samun nasarar wannan aiki da muka sa a gaba yace da ƙarshe kuma za mu baiwa gwamnatin tarayyar shawara kan waɗannan sharuɗan aiki namu shi yasa muka zo jihar Borno yace kafin mu zo jihar Borno mun tsaya a birnin tarayya Abuja muka yi wasu ayyukan da suka shafi waɗannan ayyukan namu bayan kammala wannan jawabi ne dai sai aka sallami 'yan jaridu wanda ya ce za su gane ne tsakanin su da kuma hukumomin tsaron jihar wanda su kara da jami'an soja da na 'yan sanda da hukumomin tsaron farin kaya wato DSS IRS da na custom da na hukumomin shige da fice da ma na gidan yari da kuma wasu kungiyoyi da suke cikin wannan kwamitin. in kafa wannan kwamiti da kungiyar dattawan jihar Borno ta bakin mai magana da yawunta Dr. Bula Maligu biyu suka kalubalanci kafa wannan kwamiti da cewa ba ta da wani amfani gare su. To ai wannan abun ba abun kwamiti bane. Kwamiti ba wani abu ne wanda za a je a nemo a ji a duba in da ce ana neman 'yan matar dari uku a kafa kwamiti a je kowane gari a duba in ana neman masu kyawawa ne ko ana neman masu sai ne da me wannan kwamiti za su je su yi wannan ne muna magana fa yan matan da aka kwashe su aka yi gaba da su wani me kwamiti zai bai faru bane ba tafi da su bane an same su ne ba a same su ba a kwamitin za su binciki yadda aka ɗebe waɗannan yara ai an riga an faɗa kan cewa waɗannan wanda suka kwashi yaran nan sun zo a cikin dare da uniform na sojoji da sunan cewa suna sojoji Najeriya ne za su cewa yan matan nan za za su sararen su akan Boko Haram za su yi attacking din su yan matan suka yadda suka bi su sai suka gaba da su tun ba yau ba mutanen Boko Haram suna kai hari a makarantu ai ya dade ya kai shekara biyu mutane boko haram suna zuwa suna kone makarantu suna koran yara da sauransu kuma gwamnatin tarayya suna sane da wannan kowa da kowa yana sane da wannan saboda haka yanzu abin da yake shi a fito da 'ya'yanmu nan ko yaya mu a zama mu nan da tawan bai kamata wani ya tashi wani shugaba yana zargin wani shugaba ko a ce a shugaban kasa ne da laifi a gwamna ne da laifi a wannan ne wannan bai kamata tuni dai wasu al'umman jihar suka fara kiraye kiraye ga wannan kwamitin da su wa Allah su faɗaɗa aikin nasu zuwa garin Chibok ɗin don ganawa da iyayen yaran da aka sace ba su tsaya akwai babban birnin jihar ba don idan suka tsaya a nan kawai ba su yi wa iyayen yaran adalci ba wannan kwamiti dai bai bayyana ko zai ziyarci garin Chibok din ko a'a ba Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.